Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na tsara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya Asabar, Siriya da babbar kawarta Iran sun amince da sabunta tsarin tattalin arzikin kasashen biyu a daidai lokacin da Damascus ke shirin tarban bakoncin shugaban Iran nan ba dadewa ba. tun bayan borin siriya da rikide zuwa yakin basasa a shekarar 2011 tehran ta aiki da dubban mayaka masu samun goyon bayan iran don taimakawa shugaba bashar al-assad ya ci gaba da mulki a yakin da ya sanadin mutuwar dubban ɗaruruwan fararen hula da kuma raba miliyoyi da matsugunansu har ila yau iran ta kasance muhimmiyar mai taimakawa tattalin arzikin ƙasar siriya tana isar da man fetur da jerin lamuni na biliyoyin daloli don taimakawa da moscow wajen kawar da munanan takunkuman da kasashen yammacin duniya suka dora mata tattalin arzikin siriya a duk yankuna da suka hada da na gwamnati da bangaren da 'yan adawa ke rike da su yayi kasa ainihin a cikin shekaru goma da suka gabata inda hauhawar farashin kayayyaki ke kara taɓarɓarewa da faduwar darajar kuɗin ƙasar da kuma katsewar wutar lantarki Siriya da Iran sun rattaba hannu akan yarjejeniyoyin tattalin arziki da dama a shekarar 2019 a zaman wani bangare na shirin tattalin arziki na dogon lokaci don karfafa alakar kasuwanci 'yan sanda sun faɗa a jiya asabar cewa an kwantar da wata yarinya 'yar shekara bakwai a asibiti a cikin mawuyacin hali kana wasu mutane biyar sun samu raunuka bayan harbin da ya biyo bayan wani makokin 'yan katolika da aka yi wa wata mata da 'yarta a london masu bakokin sun yi kururuwa daga wurin da lamarin ya faru a wajen cocin roman katolika da ke babban birnin kasar yayin da aka ji karin harbe-harben binciken farko ya nuna cewa an yi harbe-harben ne daga wata motar da ta tashi daga inda lamarin ya faru in ji rundunar 'yan sandan birnin london a wata sanarwa da ta fitar yayin da take kaddamar da neman shaidu na gaggawa limamin cocin da ya gudanar da hidimar fada jeremy trude ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na pa cewa sun kasance suna gudanar da makokin ne ga sara sanchez mai shekaru 20 da mahaifiyarta wadanda dukkaninsu suka mutu a cikin wata guda na nuwamba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yana niyyar kai ziyara a majalisar ɗinkin duniya don gabatar da jawabi ga babban taron majalisar ɗinkin duniya mai wakilai 193 a jajibirin ranar tunawa da mamayar da rasha ta kai wa ƙasarsa a ranar 24 ga watan fabrairu idan yanayin tsaro ya ba da izinin yin hakan in ji wata babbar ma'aikaciyar harkokin wajen ƙasar mataimakiyar ministan harkokin waje na farko emin jafarova ta yi gargaɗi a wata hira da ta yi da kamfanin dillancin labarai na associated press a ranar juma'a tana cewa akwai abubuwa da dama da ya kamata a tabbatar da su kafin zuwansa wurin inda a farko ta yi nuni da dalilan da ake ciki na soja a kasar da kuma gargadi daga hukumar likin asirin ukraine cewa rasha na shirin kai wani mummunan hari a watan fabrairu kakakin ma'aikatan harkokin wajen ukraine ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar a shafin facebook a jiya asabar cewa kawo yanzu ba yanke shawaran ko da gaske shugaban zai kai wannan ziyara ba zelensky zai kai ziyara a kasashen waje ne dangane da halin da ake ciki a ukraine da sauran wasu dalilai inji ji oleg nikolanko yana mai alkawari da sanar da jama'a game da shirin shugaban na tafiye-tafiye zuwa kasashen waje wasu 'yan bindiga sun harbe 'yan sanda guda uku hallahira a wajen birnin peshawar na pakistan kamar yadda hukumomi suka faɗa game da tashin hankali na baya-bayan nan a yankin arewa maso yammacin ƙasar mai fama da rikici da ke kan iyaka da afghanistan babban sufeto na ayyuka kashif atab abbasi ya ce jama'an uku sun mutu ne a yayin da suke bin 'yan bindigan da suka kai har ya ofishin 'yan sanda da gurneti da bindigogin sarika nuke da kuma makamai masu sarrafa kansu a sarband da ke kusa da peshawar haramtaccen kungiyar tarik el taliban pakistan a ranar asabar ta dauki alhakin kai harin ofishin 'yan sandan kwana ɗaya da ta gabata tare da kashe jami'an Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Kamar yadda na shaida a makon da ya gabata, yau shirin zai tattaki ne zuwa ƙasar Nijar. Kuma abokin aikina, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako, shine zai jagoranci shirin. Yanzu zan miƙa mai sauraro ga jagoran shirin Haruna Mamman Bako a birnin Kwanni na ƙasar Nijar. Haruna Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu masu sauraren mu barkamu da warhaka a cikin wannan sabon shiri na zauren VOA wanda a yau muna nan birnin Kwanni inda muka gayyato malamai daban-daban dauko daga 'yan siyasa zuwa kungiyoyin fararen hula kuma maudu'in tattaunawa mu a yau shine shin akwai adawa a cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar ta la'akari da irin yanda ake huskantar fice-fice a baya-bayan nan daga jam'iyyu waɗanda ke adawa zuwa ko jam'iyya mai mulki ko kuma shiga gwamnati. To akan haka ne za mu tattauna tare da malamai daban-daban waɗanda muka gayyato a nan ɗakin magana muka fara na harko akwai jadi lumana memba ne na kwamitin zartarwa na ƙasa na matasa na jam'iyyar lumana akwai abdurrahman eh, idrisa kado soja wanda yake shine coordinator na jam'iyyar mpr janguriya nan birnin kwanni akwai eh, metar abdulmuni wanda yake yanzu dai mai zaman kanshi ne bayan ya yi bayani na cewa ya yi murabus daga harkokin siyasa akwai habibu mumuni wanda yake shine magatakardan wato kungiyar malaman makarantun nan boko sinan kuma ɗaya daga A cikin mambobin kungiyoyin fararen hula na nan birnin kwanni sai dan baba mamance ni kakakin jam'iyyar pnds tarayya na nan jihar tawa da kuma musa karhe shugaban 'yan adawa na nan birnin kwanni to malamai barka da zuwa to tabbayar da za mu fara yi za mu fara yi ma musa karhe wanda yake shine shugaban 'yan adawa na nan birnin kwanni wannan magana da ke ci gaba da zama abin tambibi shine cewa shin akwai 'yan adawa a cikin wannan ƙasa ta Nijar a halin yanzu akwai adawa akwai ta adawa uzu billahi mini shaidan rajin bismillahir rahmanir rahim eh na ji daɗi bisa ga yadda kai min wannan tambaya tare da 'yan uwata wanda muka gamu 'yan siyasa da kuma 'yan hula da kuma masu zaman kansu eh alhamdulillah magana adawa ba a cewa babu adawa mu akwai adawa muna nan cikin ta yau kuma muna ciki gobe da izinin Allah. To amma ana ganin kamar ba ta da rauni baya bayan nan kamar an ƙara rage mata kaihi duka waɗanda ake ganin hika-hikanta ne kamar da sun tumanye sun barta. Wannan zan ba gaskiya ne ba. Bai yi wani a ce wa'anda dawa-dawa har a ce muna wasu sun ta sun barta. Lokacin da kai ta sannan wani ga ra'ayin wani abu shi zaka shi ta. Kenan danku kenan ba a ciya babu muna nan kan bakanmu da zina Allah alhamdulillah duk abin da mutum ya eh, zai zakwa shauƙin muwa muna yau babu da hijadi lumana eh, lalle mun jiwa da shi musa karfe ya kwaɗi shi ina maganar adawa tunda gashi dai magana ita ce ake ta yi ana aza ayat tambaya shi ba an dai barcin moci an adawa ba sanarwoyi ba wani bayani ba a ga suna wani moci cikin kasa ba kuma gashi ana fama da fice-fice a baya-bayan nan ana ganin an kama an karya lagwanta babu ta. <coughs> A'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Haruna akwai adawa Nijar amma ai ita kasa in ƙasar ka ce ya kamata kai makanka nazari ga menene ka hitowa menene ka hita. mu ta Nijar tana cikin wani hali irin na rashin tsaro da matsala ga ta ta rashin kannanmu da yannanmu da danginmu jami'an tsaro babu kwanci hankali wasu yanki na ƙasa kenan mu ma ya cancanta tun da mu ƙasarmu mu ta muka so mu tsaya mu yi nazari da kanmu mu dibe menene ya kamata mu jagoranta na al'umma muna muna son ƙasarmu. mu sa ya kaga kamar adawa muna duba tana dan ƙasa tana cikin wani hali eh da ya kamata inda ya kai dan son ƙasar kana kaga menene ya kamata ka yi yi wanda ba eh halin rashin tsaro mana babu tsaro nijar saboda ko sati biyu ba hoce ba nan kwallo an zo an kashe mana yara nan ga mada bangaren mada an zo an kashe mana mutane to kuma shi wanga shugaban kasa shi wanga na yanzu eh shina da sassacin rayuwa na zamantakewa bisa ga wanciniya saboda wance ne gaskiya mulki ne ba mu hata a sake dawo a yi manijar shi don saboda in ka ɗauka 'yan sosai civil 'yan ƙungiyar horar hula in ka ɗauka 'yan siyasa babu wanda ba a kama ba an ka ɗarme ba da ka ce ba ka son tarayya to kamar kai makin nijar na haka muka fahimci wannan iko nashi amma wanga gaskiya in dai zamu mishi adalci zamu kasa mu adalci har yanzu zaman da mu da shi bata kai inda zamu zakwa mu kasa zanga zanga ba mu mu kasa abinda bai kamata ba irin wanda za a cewa yau mun zaka mun tsaurara irin wanda muka tsaurara bisa ga wance ne gaskiya ga alamu wanga shi shugaba Muhammadu Bazum ga alamu shina da sassaci ga 'yan ƙasa ko ba ka cikin mulki mu ba mu ba cikin mulki muke ba kuma mu ba 'yan shiga mulki na ba kamar misali ba har yanzu muna nan zama mu adawa ɗari bisa ɗari amma irin yadda wancan ya tahiyar da mu ya tahiyar da ƙasa dole na mu hito mu jajirce mu nuna cikin ƙasa akwai mu tsaye amma yanzu shi wanga da ya taho da alamu muna ganin zuwa gaba akwai ahuwa ta mulki akwai ahuwa ta jagoranci irin wanda wancan wanda ya sabka yadda da bashi yan kasa babu ahuwa cikin ta za mu dawo akan ka jadi lumana dan baban mance ni ka je bayanin a adawa cewa adawa tana nan a naku bangare masu mulki ya kake ganin adawan nan akwai ta naku gehe ko kuma kun bar ganin ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh jadi kamin in fara magana ka san da ka gayyace ni na ci ma muna cikin juyayi allah ya yi ma ɗanmu ko ƙananmu rasuwa cewa da ɗan babban jigo na jami'ar pnds tarayya eh, na ƙasa cewa da zakar umaru rasuwa ɗan shi na ciki ne ana ce mai ibrahim don haka muna mai ta'aziyya kuma muna fatan allah ji kan shi allah shi rahamashe shi to da ban so in zo ba amma dai ka kwatanta min kamar hili ne wanga wanda hucewa zai yi saboda eh, wannan juyayin da muke ciki kamar wadda eh, jadi ya ce na jam'iyyar lumana lalle ba a cewa babu adawa dama iko mai ruwa biyu dole sai an yi adawa kuma an yi masu rinjaye sai dai ka ce adawa ba ta da ƙarfi kamar wada mun kai zama adawa tunda mu adawa ma kaga mai ƙarfi ta mai tasiri na tunda mu shugaba a'a to abinda a rashin tasirin ta majoritin da gare mu tubarkalla kaga majority ne wanda sai mu gode ma Allah da allah ya kaddari sauran jam'iyyoyi waɗanda sun ka kama mana mun ka kai ga wangan mulki sun fahimci irin ayyukan da shugaban ƙasa mai girma shugaban kasa wanda ya huce wanga ya hau cewa da alhaji muhammadu isu ya yi ayyuka ya gina kasar ga kuma ga bazum ya dora inda ya tashi sai mu gode ma allah da mutane sun ka fahimci ikon jam'iyyar ga ko ko ikon da waɗanda jam'iyyar pendes tarayya ta ɗoka shina ta haya zakkyau da zakkyau ko su kamar da ƙari ya ce duk mai kishin ƙasar ga duk mai son ƙasar ga shina ganin in ya hau irin gwargwadon wadda jam'iyyar ga ta yi ta da ikon ga hakan gana zai yi to me yasa ka ga kenan karhe ya yarda da mulkin ko da shi ka ta yake ko shi yarda ko ga shi yarda ai kalma ce wanda ya yi ni a so in kara jaddada in ƙara bata goyon baya wadda muke taya da ikon ƙasar gani wadda muke taya da ayyukan da muke nan muna yi cikin ƙasar ga wadda muke tahiya da ko da yake shi dan lumana jadi don wanga ra'ayi ne ne na nan nanan kwanni nake cewa shi ra'ayin dan lumana na nanan kwanni ba dan lumana na kasa ba tunda tunda in ka gani duk waɗanda an ka zaba. Mm. cikin ko shi zan cikin majalisa ko shi zan merori ko shi zan tuhumar su suka yi irin wanda suka tayar da aikin ga kenan su ma da do abin yari ma sha ki kaga wanda suka aiki ba yanzu in ka diba wancan magajin gari na babban birni na yamai oh. ai gare shi suka tambayi tunda zanga-zanga aiwa da suka nuhi wadda ya ce ba su yi ta ba ai shi na hana musu izini shi ma ya kalango ya sha ko shi zan bi na yi ko shi zan ya yarda da wadda aikin ƙasar ga katariya eh, eh, ko eh, shi zan ya yarda da wadda aikin jam'iyyar ga ka zama ka aiki kenan don hakan gana ba zai bada inci a zanga-zanga ba tun da mi na zanga-zanga ya aiki na ta daidai babu babu magana zanga-zanga to kenan ya bi kenan <laughs> Eh, za mu dawo nan wajen kungiyoyin fararen hula habibu mummuni ya kuka kallon wannan lamari na siyasa demokaradiyya ana ganin a Nijar abubuwa sun raunana tun da an san ita siyasa abin da ke taya da ita dole sai ga bangaren adawa da masu mulki amma shi ana ta gwadowa ga tele wasu ballewa dai suka ta yi kuma waɗansu ma sun kama zagayen ƙasa sun ita sun biyari masu sun sha kiɗi. Eh, bismillahir rahmanir eh, yadda ka gai ne mu ɗan ne eh, siyasar dai ba ta dame mu kwarai ba ba mu shigar ta ba iyaka abinda muka gani wanda ya zamanto na mu maganta na muna magantawa eh, kuma maganta da muka yi mu bisa ga fanni na bisa 'yan ƙasa ne da bisa fanni na wajen aikinmu ba bisa zancen siyasa ba bisa ga aikin siyasa na ce tun da siyasa dole su sai da 'yan kungiyoyin fararen hula bai yiwa a ba da su ba eh wannan dole ne sai an ta da mutum da kawo ma siyasa din yan farko kula su kawo ta da yan lakwal da mu shanin lakwal mu mu kawo siyasan eh, demokrasi nan cikin kasa ta Nijar kenan abin da kusan gane ni kusan ga an kwatanta muku eh, na zancen da kuka faɗi na adawa akwai ta ko babu ta adawa sai a ce akwai ta kuma fanni a ce babu ta akwai ta babu ta akwai ta babu ta ta rabu kashi biyu ba bi kashi ta yi bai ka bar da zan baka abin da ya sani hoda bismillah ga gani ne ce maka akwai ta kuma wani fanni sai a ce babu ta adawa akwai ta waɗanda ya zamanto sun tsaya cikin partin su suna nan suna adawa su akwai waɗanda ya zamanto suka yi cikin partin su sun bar wannan adawa sun koma tare da iko a taitar da su akwai waɗanda ya zamanto kuma suna cikin adawa kuma har yau sun ba da rayuwarsu kuma bisa ga wajen iko ba su abin da ya kamata su yi dan adawa akwai abin da ya kamata kai ya kamata ka bi gwamnati sau da kawa wannan gwamnati yan majalisa na shekarar jiya sun amince da majority an amince da lalle kaga sai in dauko wannan ma example ne wanda zani bada na gaskiya hakikan wanda ga gwadin ke sai a ce ma adawa babu ta yau mun gani ne da aka zaka aka ce ai diptoci karin kuɗi miliyan guda da jika wajen shida aka kara musu bisa ga albashinsu a lorke mu mun sani 'yan adawa na da in su ne masu son kishin kasa kuma ba masu son vraiment a ci tare da su ne ba bai kamata na ba a ce har su daga hannu su ce su yi wata wata luwa ba ta yi wani ba ta ne an ba su kuma kansu ne suka so paske le fait suka bautan su kansu suka so babu wanda daga hannu ya ba ba san son kuɗi ba to kuɗi na ko mina kawai kuɗi suka son su samu su sa ga aljihunsu kenan mun talakawa da ma'aikata mu mutu adawa da masu mulki an haɗa kai adawa da masu mulki sun haɗa kai kuma bancin wannan zance ai kun ji su lokacin sai NDP kansu sai NDP kan tasa suka suka ce ai ya kamata duk a game a kama ma kasa fa sai akwai tashin hankali tashin hankali in akwai shi ai ba sai kun game na za kuma gane shi ba sai kun game na ba kowane yana da fannin da ya kamata ya kawo tashi gudunmawa ta cikin matsayin da kake a yi kokowa bisa ga tashin hankalin da akwai cikin kasa da aka waƙi. Wannan kana ganin kamar sau ga dai dai yau ma an ce muna ana tashin hankali wanga dan uwan namu ya ce ana tashin hankali Eh, ya samanto dole na su koma ana tashin hankali aka sakkuwa yanzu kasar gata nishar kuɗin da akwai mutane suna nan talaka suna ji suna gani suna nan suna mutuwa suna wahala ma'aikata suna nan suna wahala birkitocin ba su da kayan magani a ɗauko a ce ai waɗansu ƙari kuma a ce ana tashi hankali akwai tashi hankali a kawo kuɗi a ƙara waɗansu a dibi maganar tan ni ba ni cikin 'yan adawa babu ni cikin iko kowa ya san son kita amma dai kuna ganin maski na kowa ka san shi lafa Maski na kawai kowa ka san shi ba ga wanga iko ake cikin da yanzu kawai mutane sannan suka kowa ne ya samu abin da ya sa cikin aljihun shi abin ya ji ma sha gudu a sha daji kawai to madalla eh in muka dawo metro abdulmuni kai gaba da ma ka balle kayan murabus daga siyasar wannan yanayin na rashin aƙida da ya kunno kai musamman bangaren waɗansu 'yan adawa da ke taɓallewa shi yasa ka jaye daga siyasar dududuk gaba ɗaya ko kuma yalla ko ta manufa gare ka can gaba. Ah, assalamu alaikum. Shi dai kowa ya san Alhaji Abdulmu bai taɓa wani farti ba, bai taɓa bin wani mutum ba sai Mamman Usman. kuma tun kawa shi tun kawa wannan farti muke tare muna aiki tare kuma ni 'yan nrdr canji tun daga cds ba wanda ya millahi a cikin wannan tahiya tahiya ce wadda na gani tana da kyau shi a dalilin nake bai da ita kasan ita ta sha'anin rayuwa yi na kaka yi kana wa kanka zuri tunani mai zurfi na shiga cikin bakin ciki cikin abubuwa masu yawa ciki na farko fartin mu ni na bara da daga siyasa ta sanadin su da kansu in siyasa ba su da aƙida mutane na waɗanda kowa rayuwa shi ta shi dibi ba alkawali. ba su da alkawali kalkil na gare su kalkil na matsi iko na na lisahin abin da zai kawo su bisa iko su ma su shiga su ma su lafa don na hizo in je lasa wani su lasa su zo su ci abin da suka so su ci saboda haka nan na duk wanda ya hau bisa iko in ka ga nan da ya kasa ga a kowa yana shi sake adawa mai wahala saboda runa aka aka yi bita zancen alƙalin kaga sun zamna sun ce da wane da wane mun yi alƙawali mun cika takardu ƙarya ce suke yi da an yi fure metro an ka tai dezem turo alƙawali kai bancin usman ƙasa gaba mutum mai alƙawali babu wanda bai tashi kamar kai ganin kai na kai ma baka kai ga lashin baka jaye ko kakana abin shi wahala na yi lisahi ban ga inda zancen ma shekaru na yanzu 60 cikin da uku nake usman shi ma ya tafi kuma shi ni kabi kuma fartin mu a gaskiya ina horin cikin shi gaba baya na shi kai saboda haka eh, rayuwa ta ta heson in yi zama na in huta ma rayuwa na in yi tanadi wato mentor ka hango kenan wato baka ga alama mulkin da ake nema za a samu ne ba za a ƙara wato kwaɗawa cikin kogon wahala dole bari ka katumanye. A nan za mu dasa aya a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora daga amsar tambayar da mai gabatar da shirin Haruna Mamman Bako ya yi wa ɗaya cikin manyan baƙi da ya gayyato a zaman zauren. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya ji an ce birnin abuja sai ya ɗauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu ƙananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka sunana isyaku eh, to malam isyaku na ga kana sai da rake kamar daga wace jiha kake ina jiha jigawa o kai dan jiha jigawa ne a yana a jiha jigawa kafin hausa local government o kai dan kafin hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake sana'a haka na rake to kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke dauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati a shin kai kayi karatun boko kuwa shin na yi karatun boko o kayi na yi karatun boko ok kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kamar ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare to yanzu kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. fito to kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet a um, sokoro ok a nan kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda baka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta baka ganin da ta fiye maka ko kana ganin a zaka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale haciendo Silva. muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.